بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ya dace Allah subhanahu wa ta'ala na yayi arziki ya kan da na albarkan na wani eti bayaniya littafi ko na wuciya tucikuna gaya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam littafi wani wuci ba kwayan etoyin ramadani na etu wani ala kur'anu daga lauhil mafuzo be samanni kata da ba zai ga baitul izza ba ga rabo abincin da bakwai tsayin ramadan ba. bakwai tsayin ramadan bo ake cincin da miniyan ishiyan albarka ko nga ishiyan lailatul qadr zuma wucin wa yi ci fe biya na bi lokaci lokaci har ya shibe gutai Kur'anu da cicin guba musulmi ga yayama cicin farko yi tsayin ramadan ga cin bayani bu iza shi ta nauyi na wuce fe biya na bi ka in ka in ba ko e ya shi be gute ga cin gume to yi ga gadan sura royi na ga ba su kuna ga yi suratul a'la na yi tsaji ga izannina abe ke wa gaji lissafiyan izan shi daga takwayin qur'anin ibuna ya tiyan yi daga suratul fatiha ngai sura yin farko sura bacici alif lamin suratul bakara sura ta cici ali sura ni ci suratul nisa febe kul uzu rabin nasu ci sura yin karshe na ci kur'an na e ba fufutu do jiyan qur'anu qur'anu mai be sure tsakaniyan tsakaniyan shi tun cetu gobe guni a caga surayen ƙur'anu bai ni ba waji lissafi daga suratul fatiha suratul bakara da ake bi rabin nasu na surayen karshe ne su kube albarka ƙur'anu rayu suran na cin ciya na bi kiye maka na sura ƙur'anu ya ci guba gugan ko na yi maka wana ko na yi madina wana aya na fi baku bana yi aya ashidigu ashidin ni gafi bakon suran nabo suru wani goye kenan musamman sallan ya wutiri sallan shafa'i bai wutiri annabi ga jin raka guta karshe na kenan e ba fila na wajujin shin dondo don doya e na fila annabi wuji ga sai shin ta a na na isha ga yin ramadan to yin ramadan yana sallah annabi ya ji zuma ya raka gobe guta ya riwayan da cin ga gobe ni so cula je tilla ya nabi yi na jike na tuwe sunna yau kawai ji sallata rawiya ko na fila zuma tsoron ramadan ba a mawabe laifin wadda la na ji wajibi na jina amma nabi so cula je wajibi ta tubo galan gawa minan laili fata jadbihi na filatan laka asa an ba aka karabuka makama mahmuda akuta eshi eti yanzu ga ya ibada mun ga fe bibiya won ko tsocho bere yi matsoci yawe wọn tso ba na ga wala da tacin zai ji ishe pata za farko ji to za su maji pata fe dajin yau nan fuca dajin wuce ya na biyu mun ga ya fuki ya mai lokacin zawon gibe ji je tilali ya waza buwa da annabawa na jike pata za dan za kuji na gana ah, wace kagbawa an don bai ta uzuri nan kan wuce annabi gogi ga na kin gai ga makama mamu da kin giba wuce ko ga da wannan na so shiga waje annabi na na zandon da fe jigawa mayuna tuna zandon da agba kwati wani zandon da da sun ko ga mun gogi ga ce gbazawan gijo sura wuce ko a ga suran na annabi ya dubu ba sallayen shafayi mun ga ake gutayen karshe na wuce a dubu ba kuliya ta zaka ba ci ya wutari wuce ba kula huwa Allah bayanin da ci ga wadu ba da rabil falaki gan da rabin na bi kula huwa Allah da ci magan kula huwa Allah gabon wai kam can da bayani shi bidan littafi joka kaina to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم sabbi hisma rabbikal a'la so ce jiya na muhammadu foro sallallahu alaihi wasallam ga sabbih li isma rabbika ta sunna yato ci wai liuta sai al'ala ga ya tuna wani latuna e latuna yato ci wai un ga wani zai ga bu na gawa gogo li litu ci ta sai to yi ga musulmi kara yin baka tun bayan aya qur'anu jo yazo ba qur'anu ge yabo e ga tsoci na waya ga ƙur'ana qur'ana tartilana bi wuce ayan na ungu musulmi kan dondo wa be ga wa bula hankali to hawu ya karshen na wala hawlu ya sabbi his ibn e manji ga wagu ba wace la hawu na tiya wai shi fasara ba e wani sabbi wani lama ne to ko bela rauci amma wa ga shawun na latiya wani ugun ya tasbihu litoci ya wata sai ji tasbihu ya toci ya wai sura ji fi ya e ba gugu wa tun kai zamu ya ma ne lashe ba ke ba ya zai ji ga minal jinnati wan nas to a ga zan don doga ga minal jannati ci ya fata na wa fasar wuce ba wa ga su ku tsawo belulu aljanna ga wa ga kangana minal jannati sai jinnati wala kasira wala wayo to etiyan sura nan da mini ina manje sai to etiwo kire zuji kokari ha wannan wulutiya sabbi hisma rabbika e bana sabbi bila larauci wani lama na to ko erikiu ganin be ga ya ha wannan na walatin ga sabbi hisma sabbi hisma rabbika hawun na ya zo ji kokari lulucin ebu lukeri bai kalma ya sabbi ne lama na ya to ko bai larauci ne ga sabbi hisma rabbika al'ala ya rasulallah li sunna ya so ci wata sai al'ala ya tuna wani latuna nga mu za bu na caji to da yawo inji ga ulalla to a yi lato sai gubu dan Allahu akbar nga ya tuna allazi khalaqa fasawwa ya tuna jalita ya zawangi shi na fasawa wuce bagun bagun shi ji daidai egwa shi doja bici doja allahu akbar tukpa shi doja watsun bagun bagun ya zawangi tso ci wucin daidai ga imana ya fasawa ibuna dabba ji fi bota cin alita wuce watsun wale gbashi alita mini alita na ji tsochi ci ji kwata na adiya na gekun ya kun zawan gina kin gona mutu gala kada alakanal insana fi asani takwimna ya alita yin zawan gijin tatiya sura wangi adde sura na ge kun zawan wangina ya sura yin zawan gijin etiyen bolo bolo ga wallazi qaddara fahada soci na mai walli ta tsena ungaye tuna qaddara Allahu akbar nga yi tuna ji ukpa e na gaba una kendo na gaba una iti zai gaba una fahada uce aji uba da ya bai na ga fi amfani yuna wa ji dondoji uce iyaka ji yu zan dondo uba waza wangi ji uba da ya koyan gicha kendo na ji rayuwa ji cawo mana dabba je to wa uba da bayan gicha shi en dondo na zan dondo ga le jemini ali tushe wana adde zulu gwana wa ba ula yan dondo Ngai mane walladhi qaddara fahada wa lita zawan gishici ce zan dondo uba da bai asirin waso sona? Allahu akbar wa zan dondo uba da e bayinu kayu ga wa dai je wana wasu na zan dondo lawo zan doci kafinta zan doci makaniki zan doci tailor zando ce nunu ci zando ci dabba shi wani kpa kpatu yi bawo zumanu wujen halitta o zo nan da suna kaza ga fanya yawo babu wada ci dai asiri so ti jele obo ga imane qaddara fahada wani dondo kaya zan dondo wade kan zan kpa na mawadi da na muke yawo uba ni ga sai wa shishi a ci labe tsoya mu da mini tutsocho ga wallazi akhraja mar'a so ce yungai zai la almar'a en ciji en gici ya dabba shi akhraja yungai zai uti ya dabba shi nore en gici na dabba ja ga le na e goshi so ce ga wani ni nore ga yin mar'a Allahu akbar fajalahu gusa'an ahwa zumana ye na latin ya ce ya dabba shi na faja alawe gwanna wuge bello ya jibi lafe gusa a wuwaci hawa na shi kwana zai lokaci na a sa amfani wugi ike da dabe ya gwanna ji fufuru na awo dina ya a shi Allah haka ba to na ɓata yawu bayan rama ya tsoci gama lan ga yi na shi wuji ɓata fi cikin bona mata an lakun. wale ana amikun ye jin jin lu fe ma wuya zawa zawangi shi wale ana amikun to dabba ya shi ya to a gina wata talibijin yi yayi mun tsaya yi ina dabba ya yi sha gina fata mun tsaya yayi ibuna dabba amfani ya ji dega ye dina kagi e de be nuwa shi fi no na je tiya gwa ko na fata daga dabba shiga ba mai fitin kaga alayin da shi kaure fata ya yi yayi ngamalan gawayen gici jin wani kadi ya ya da amfani ya da amfani na kwata yi tuna ewa waga wuce lukin soci lupa yin soci na tatiwan to e bayan aya farko na icha bayina hadisi be kere lokaci na soci ci sabbi hism rabbikal alana annabi sallallahu alaihi wasallam un gambe sahabuji ga ya tasbihu na lada rukuyen lokaci na a cin surayen sabbe hisman a a'lana to ce ji annabi foro eti unlitoci wuta ta annabi sallallahu alaihi wasallam fai gabe sahabuji ga iji aluha fi sujudikum tasbihun na toci ga mijidana ya fe zai je jin ya ga ya gumbakin na ya da sallah ya jawana fakanu ya kulu na fi sujudihim sahaba ta cafe aja fe gan aga ya gumbakin ya sallah na a ga subhana rabbi al'ala su huta ko na gana ga jafe ga lilita ta wafiya rabbi a tsoce mai al'ala na wani latuna allah akbar sababiya subhana rabbi al'ala na ji aga yi gumbakin na da wani musulmi mutuwa lafazin rabbiya rabbiya ce mi kan gama na zuwa rabbiya tsoce mi lilita ta wafiya rabbiya tsoce mi al'ala na wani latuna ya gwala ke bukwan wai subhana rabbiyal azim fa bihamdihi ko wuka rabbiyal azim wangi o ga fa bihamdihi biyu man jiga wangi a ci a gan na wato subhana rabbiyal ala fa bihamdihi ko wuka rabbiyal ala don du bayani bai ci ba tasbihun do cha fe ji shi bo amma tunna ci sura na yuna daga kan ga annabi gan sahaba wuce ga aga ya bakin kan dondo ngai tasbihu na ji na so ce ci gaba yin ga sanukuri uka falatansa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sanukuri uka bireyi ya huwa ka tun falatansa wa ma bauta en dondo yi ga lawona wa bauta yi ga ugo tsayo illa ma sha Allah sai na gaba ba ci gawa ba ta mini ubona na to ci ga la tambuca ce tuwana to uwa ga wuce daba da wani amma yan don do malaika jibrilu ga lawa na wa buta ya tsuya wai kin do ga ayan do ce wani kiwu ga lokaci na malaika jibrilu ajube laka tuwa wa na to kan dundo hadisi be ga malaika jibrilu ga wa nabi ka tun annabi hadi fe diye be gbogbo ye bon be abata ma annabi lugu tun karshe aya uga aya wanwe la tun e ba annabi hadi fe gwe sami tuzo ni so ci ta ga annabi ga ga diye ma la tuharrik bihi lisanaka lita bihi ga lugwagin tarawa diye be gugwa qur'ani ma ebu bi agan ogwa ma ebo ne la na be die na nga yi nga susun ci da gba mi tuwa un bi abata ma so ci ci ujan le kawle ga sanu kure uka falatan sa dere ya ya wuwa katu ya ji malaika jibril wuwa katu wa ma bauta sai dai na bi bayi gai ga tamba wuce ceto da wuce la to harin bi lisan aya na ji ba ta fasara da jejin ibn qur'an ji qur'an fasara la tuharrik bihi lisanaka jalabi bi gajin be gbogbo yin malugu lawun buda ki wace wasu mi igu gwa tsayo wa bauta yana damu wani ife ibo ki bonga inna alaina jam'ahu wa qur'anahu allahu akbar ila qur'anu igwi fi she bo ga bandon do tawabe ga wa gbube tina ma e gwa ibudon ya tora gani be a cire wa qur'ana wala wa ma ba kendo da malaika jibril ya luwona babu bicici e gwaibu na ya tora ganin biyu summa inna alaina bayanahu a ce ga to fassaru ma igu fayo a bi wa ga bayani wucin yawo Allahu akbar na ya likawali na so shi janabi ya ci ilimi wannan na ya wugwa ya fun ba da ilimi ya fun ba ilimi sole annabi waga katun ce mun ban gama laigi makaranta kan dondo ko gai waga oje zau da katun wa duk bi katun bai aga wu katun dawa ba cha ito wani su ko gabe annabi 'yaya na ga ya ya ya khudhul kitaba bi quwwatin yawa annabi yaya agwa sun litafi na itwari wi wana akuta be gugun ilajilozo na gai ga katun sai be wala na ga mai riatwa mu ciko bai mawa ciwo ga katun sai bai yanzu bai na e zaga ya zaba bai wani ba ni awa ni a ni wagan ya nuga kwata na wagu ya sanau amma ban bai katun a bayani katun jin hawaii kamin ti guwa ba ni gawa yawan wagan wa bai wagacin littafi lemakin da aga zaba ya wunji gai kaka wa mai luwe baya zan doci wani wa a yi jan wa a yi jan ibi na da tuwan doci wi kayan it's a special gift en dondo na maje kima na sebe walaire ngala mando shiga kendo na zan dondo e waka tuna wa ba yanzu sarawai ma ba yanzu fe ya misalin ga kendo kayan giyan su gi zurugi na toci ya na za zaɓe yi wa wadan ba ku bana to a ce ga to katun yore <laughs> katun yi ena wayo amma wani yadda bai faya sai bai kukuji kini. lokaci wai ba ta mai bai iya kai lokaci ka zama lalu makanta lokaci ka zama laji nazari yana wumina amma wai loci ko ba katun ya demo ba musamman katun ku fiti inda mine na man jiga ya lazashe man nan su tsayin katun fiti so ci fanwi ga illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yafa sai na ga bai ci giga tambuce tuwa nan inna wai wani su ne ji wa alikawalin na dana ya halamar jihara in na ci fili wani wude fiju wa ma ya fa to na soso na bata wude fiju adai na soso ci na bai wa so alita ji tuna ban ba fili buci ba ci bo ibo na nga ji yo nga ma da fiti na ji fiye gun ji wani mu ji mini waya ya kama ke lalle to yana fiye gun yi wani mu fe inna alimun bi ci sudu Allahu akbar un te pipiye ne ji fi gbọn to na tun wala ga tun wala ja allah akbar ngam wala qur'an ga sire be in faji za guta ya tsaye daji gan to ci za ni ce allah akbar be ya so fi lungo tuna ya imani jin ke ne ya sa pata na na suna ngam la fil gyo ba so so ci bo don e so e so ba gibo gan wangi wa ji wangi ibana ya tuna ga ogwana ya cin dai huya ya'lamul jara wa ma yakhfa ga wani yassiruka lil yusra wani yassiruka lil yusra yifa zandondo naga kuta da tungurina nu yassiruka diga funfan lada lil yusra alamar ya musuluncin na yi eto musuluncin na ya gufayu ga ya tun alkhairi na jiyewa pata de musulmi na yi fayu e ga wangi na je wagu tiya mi musulmi kan dondo na yi fayu zan dondo na ga kuta da milatu al'amarin hina to ayan na shi wa sun yi rugwayi ga ba sojo wannan ya siruka lil yusra wannan ya siruka lil usra ibu sura zuma ba ta fasaro kin wayo wode ga bici ke ko boro wa male wuce ya soce wada ga wai wa alkhairi ta kuta wa male wuce ya soce agu fayo agu fayo katun ga wajen caga dabo ni ya wangi a gufa yau e kwa su ke o caga dabo ni ya wangi a gufa yau e tun alkhairin don doga ci tuna a gufa yawai kata alikawai da yin tsoci da wani mai ugwa ga ya zo lufe za ku yi titun alkhaira wa mu dai yi fufan yin tsoci nga mala ya zabagin da cibin gana na muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam ya ce alamari musulunci annabi ga alamari musulunci fan amma ya zai so shiga fun yana Allah akbar bi ma ne tunguru fayilo amma ka so shi fun wa gama na wai so Allah ba ne ugo yin laliti ke soko na wuja cina galaban da cewa biga ya yaya wuce shi ba ya zagbin cije waye eh zagbin cije yo kullukun dalo illa man hadaituhu fastaduni ahadikum kpate zai kagi je zabi cici je yo sai zai mi ga uba ta ce bona bogo ye baba ube mi mi de ban we ba allah akbar ne ugo ga zawan gi pata gogun yau ade zai de alkhair ya tuna re tila liki so kujun yau don do walle tita ce eta ki wa guji kagbawa mu ji dabara wa mu dai wuce su koyi ciwo wa ga wuji fi na kan dondo wannan ye siruka lil yusra ba ta yi na mai lube na kokari bai ni wangi wa bai tutu ne daga gyauce ban zu da ko alkhairu a fe wolo. kin do ga wallazi na jahadu fina lanadi yanahum subulana zai je ban zu ta ce ba alkhairi ne ja foro gan bai yi na so ci gayya be ba wuya ta ti ba alkhairi mucho ina lade na sarana ya lawa to ne wugo kan dondo wa ga annan da to alkhairu wuce su kuma biya wai wa shi shi kawai a amma ga dabo wuce su kuma bi arziki wayo aga da ya kwa arziki umale wuce shi. ga fazakir ya nabi Allah ya wa nabi su ko fazakir ji zawan gishi wazun ji zawan gishi gan ba ga luwa gwama amma fa in na fa'ati zikira bai wazi gajan amfani na buga wazo so dedana wazi dedana ya amfani ji zawon giji wazo dana bai wazi ko tukpape ko tukpapa kuka ga fi amfani a zawon giji na ba mu gane so a jan amfani na na da mini ladabin wazi jan ladabin ilimi lawu zawon giji a ga kan dunduwa biga wa gana fi amfani a zawon giji na ga to ga fi fitina ya nama ga to ala gishi nama gana to a fi amfani yana nga mala sayyidina ali na yiyeyi mu cike yele ya na muhammad na sallallahu alaihi wasallam ki ga ga hadithun nasa bima yarifun wa be ga waji bayani addini ya zawan jiya gurgudo na to tita Allah wala ebo a lagin su kube tuci ga gama nama na yi wuwa ga zandun da waje wa ji wazi na tekin giba ilimi wa bai zo na tsuwa ce kagbu fahimta wuna ga lahun ce wuma na tsuwa yawa yuna wa lahun na a yawa yuna yawa ga manyan wuce lura kan dondo da yin na yi zawon gina shi waje wazi na kici tso fahimta wuna wo katun lawo kini gibu lawo bayani wuce ga wajen yawa gama la gu da mini fa man kirki jo za guruji aja chaka tun chabe zai daga chaba e la ka tu fitiwa ka tun na ce za na ye tun e la mu ciwuwa da mini ladabi ne ga man yuta ne igi makanta fi na goyi bezo walle ga afan yunan gawa chaka tun be amma wasu yi nan na tun lokacin wani yawancin qur'anu da ala littafi bulugul marami littafi mu ci kuna ga gati hadisi jawana tun wulaje arba wuna hadisa littafi caba na jigun ji bezo wa wagi wagi shi na domin cewa ga manyan tsala da bi e baka tun la'uza wangi jau manyan tsala da bin nan e bayan bayani a jini jin ya zawan gijo e ganna na ga gauca yawa ya dago ya ti bayani hukunci jo nan gai waga wala wa'uza wangi jau ya e gi makanta na jika tun a ya tatuwa ni na na to ga ji daidai bai fahimta a yi na e ba kin gi baka tun abu nan ga waji bayani wa ya gawa ya tajannabu fazakir inna fati zikira sai zakaru man yaksha ji zawon ji gangba bai gangba ga fi amfani ya ne sai zakaru man yaksha man yaksha zan dondone sun da sukuna sai zakar wa pa uma go gani bai tukpa na waga ne. wa ya tajannabu al'ashqa zan dondo na magaye gimini wa wani nga te ya gan shi ya? ba wuye wayi zan dondo na a stampu ba sha ni uga ye gimini wa wani to hadde yi na yi yoji ya e ko guru yana nga imane ya sai zakaru man sha. zai yi zaguru alkhairi ci ta tuba na wagajin wazi sai zakar wa malotun gani biyu amma ba waga magagatuna wace ya jewuza ka sheki ta tubo ya gimi nana cha za a riga ya hukunci ba tubo ba ni ga ya gimi ni na ya muhammad ya jannabu ha wa zozo shi tukpa wa be shi mun ji wa lotun gani bai na wazu ne so ci su be sifan ne ga ga gazi al ashka o ga ga allazi yasla nar al kubra ga za ga dai nan, ina na tun wace na ngai na kiyama zan na je go waza tashi tukwa wutuniya ga zanna magalwana sun mala ya mutu fiha watsa danan naba wala yaya umma kewa marayuwa ya e gimi na jafi na ewa marayuwa e watu tudana e ba da ba lafu ga wala kafiri tun shamfaki ya ma lokaci na tsoci ga hukunci ba ganda ya dabba na shi tido shi bi na kuna wana caga eh she gbaga gaya na wa tun kafiri na ke oga gan ga shi gimi na foga na wa fe ga ya laitani kuntum turaba wa ya al kafiru ya laita ni kuntun tura kafira fega ga ko zan dondo ne munafiki addini mutsu addini kendo na tsoci wana na wa fe ga ya ni ka samire kuntun turaba o oh, wai lami lafi jikana ken do na fe dabba jina mulu fo gani bi azabai ibn nama ce guru wadana mabul rizatul jahim liman yara be farga ba azaba no tele ne wa fe wa gani mulu fe jikana to to ci gai gimi na jiga na la ya mutu fiya a twa wala ya haya amma wa marayuwa a wa marayuwa ngai a twa cha fobi zaban na wala yaya ya amma wa marayuwa suna da gani bai ne tun na gai gwargwaro ya suran na bai sun gaba su ko ya bai ci gaba gani bai ayayen bori to ya ba bayaniya mawuci kuna ya ba bin gai shewa abdullahi ya giya ibn abi zai da alkairawa ne so ci bai goya bai ne to maya ci gaba yi gan bai bayani kirimi ne na gun musulmi tsa ta kwankuro na mun ga yi gaga musulmi la imani ujin ke tsoci waju la la da ken baba da shi ya mumini shi kan don da zaga ku ta betun guri na la da na gwa ya wani da na misali a ga ga tunguru kazan a yau wala da gu amma ya boye mazu wa bobe kuku gikini a lauje eshiyawo musulmi la imani uje gan bera to yin tsocin na na bai ya zaba imani shi a aja be salada yin to tuna wolo na da ya yegun yin tsocin ga kayi zaga tunguru ba gan walo annabi ga ya hadisi da ce wa ba wato ga walo tun alkhairi wa ji sadaka amma wa bai jin wa annabi ga ga ya lada yin tunce ne Allahu akbar min yegun yin tsocin annabi ga ya hadisi ga zandon do na ga gan walo tun daidai na ŋutsu biya agwa ketun ketu dede ŋutsu lugwana mbe sunde soko nga mm, ne alobia ngya annabi ga egwo to ne lutun dede dana ayula da ta cinga to watsun ya gusu kwa mai keze e titun guru na judan ibata na wa kpagawa wa lutun guru olwa aga ayula da tiwo wa kpagan wa lotun dede wo be pa da sun yi tsoci na wagwa tebu a ke ya wala da na wa kpaga tsoci wa wace ke ya lugwana wasofa lahum bi tauba musulmi wala imani wajen kere tsoca fa gani bai wujiji na etiyan tuba na yaji na kan don da wujiga wagwa ta yi tsoci na a fa gani bai an kibari sayya ati eto laifin ciku ji bata a fagani wa gafara lahum sagair bistinabil kabahir a caga a ya wa giji kan don da ya tunaji tulefin ciko na musulmi ga tagwa citila like to ci gan wa jin biya e cinda yi e zayin gan langoji ga manazun taza kaza fiji bata kan don na musulmi ga gwata ga toci fabemi ya lotun na biya annabi ga tun laifi wa juna shi ke na fabi wani e mu cikon na mu fiya gani bai yi ga ga in tajtanibu kabahira ma tuna anu ma tuna hauna anu nukaffir ankum sayyi'atikum kan dun do musulmi ga tuba ji ta be da dai na to tun bi na ina mai tuba na nga ye banje lo ba so ci wala go te tule fi na so te ogan yi haramu ta ce wala wala go te ga wa alwa wala na fi laraka guba waje wati lale te so ci gufa be wani tun ci wa ma ayi lo ba amma wa ga wa tuba ji o ma da tun sapa tuba wa da amfana tuba da amfana be wuci e waga ipi ya mai dokun gan be tuba ji wajala man lam yatu min al-kaba'ir sa'ira ila mashiyati amma zan zandondo na tatulefin ci ko jona to ci ga zandondo aluna lawa ji haddina zannu ki waga muga su tatitun no umma waga fare soca to alamar yake da gwatocho e za su betun gefin muje tuba e za su betun ecin dai muje tuba awa ga musulmi ba hukunci ga gimi ne yare uya da gwatocho uya da gwaso cho na ga yi wangyo amma ga wani na tsumige wana ko wani na tutube gefina ko be ci daina bogo ya gimina na a a ce ka boye e wani qur'anu ga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha so shi yi zandun na tutace tunye wona so shi fabiya amma waga waye be lo ba wuru wuru da jin wuru wuru na toci a jara mu na wace biya waga wuya wace agwate so ci ga umfani amma waga tuta tubo so ci ga fufayin wa ba lamari za mu zuma amma ya tuna ke kpata umajiyewa na waya ga firu ma duna zalika lima ya sha zai ga baunan fobiyu a ga za su mai musulmi e cinda ga yi tun ko ya gefi kwe tun sakpa mini tun sakpa na shari'a jan ramu na so ci ga alamar wuya da mu goyi bana zai gabba wani mu fawo biyu ne zai ma ba wani mu jin azaba wa to zan dondo na mai musulmi na mini ya gunye so ci adde musulmi na dan na jajin nana musulmi ka wuga lona ya botun laifi ubo ya e bana zan dondo na jaga tangwa fukiya mai na musulmi jiga tangwa ore musulmi shiga a tangwa a tangwa kafira kafiri ga lo na wanda ba daga jenna ga mala musulmi a tsami ne mbe tule zai ja nabi a tangwa na zai ji malaika ja tangwa na zai ji annaba ja tangwa na zai ji waliyan soko ja tangwa na zai ji zai ji tsukun da wani tangwa na ba ta zani na ji musulmi ja tangwa wa na je tun lefi a jijin alo hannama na na wala ya zama mini muda ga zo zo bai tun lefi ma qur'anu ga wala ya mana makarallah zan don da yalla aminci ya za ba su kwa be tun de dia fe le ga su ko fayin wo ga kafire jin cin za kirke jinwa fe ta tun de dia fe le ga fara su ko da bo musulmi jinwa kan don do musulmi da su we baka we jika ne ra mai ci mai sun da azaba ebona wagu lacin kan gawa musu ko amma wa ga fara su ko dumu bayin Allah ya gafiru wafe fana su sabe na shi wa mafe wada tatin zai ji gajin a fabe yi na ebe nan ga zai ga ba wuna ga tuta ti etun da na jin lafa sako ba ce wuluwa zai ga ba wuna shi wada tatin zai ji wuka ga ka ga tuta tun dede wa fabe yi na to yana e lawin yadda suna da wani mafe lokacin su sabe na waga tuba dejin tun dede na na je wo da na kace wa jan wuta nuna kan don da musulmi tuya bai tun laifi ko shi musulmi tuya gani bai tun laifi ko shi alaikus salam wa ma akabahu binari ha zan don da numa so shiga ba be nauyi na wa biyu watin ya be imani wa yi bai imani so shiga watin ya fa da halawa bi janna so ci shiga zalalu al jannan ne wuga ga musulmin don do addana abada wa dai su su imani na casu kujin nina ce da ji gani bayanan muhammadu na sallallahu alaihi wasallam da na je waga ya zuci da bai ibn to ci ga man ya mal miskala garratin khairan yarau zandun do na gallo to alkhair na bai wa gbagbatu so ci ga wa ga ubati ugo bai wuce gorogodo tun ibada wato na wadde loyi je wana so ci a yawo guna ba wa gawa gan bai gorogodo nan na wadde ji foki ya mai bogo musulmi guno jibin na amma musulmi jallo na kilo ji da ba zai ja ta gwata kwaciya daga jahannama wani musulmi shi a gai zaba ka baye riga zai je tun laifi na ji to ci ga haramu ya wani wa magai wa ga wato wa ga tun laifi kici annabi ga ku musulmi na foki ya kiyama wa ga tun laifi dondo na kur'anu ga bebe yi ko hadisi bebe yi ga zai luna alawa ji haddina ke gefina adi ya bulala ne wa ga ya gefi ci na bulala shi ne ko zai yi zagaye gin ya cin ko karuwa ko ya cin dacewa madiyar yana ya eh, tun ka bayi riwa a gala zaga da bulala shi ne kaca asali bulala ya eh, gefin shi shi bawai annabi shi ba gufe din yawa sai da na abubakar aka gefin shi da zamanin bulala shi ba amma zamanin sai da na usman eh, sai da na umaru ta belolo bulala shi ne lokacin da zai ji sai lo musulunci na sa shaji ya zaci tereji da mutum ya gefin ya lada na tona musulunci gona shi zuma bai ya gefin ya mutu lega ya gefi ci ya doku mutu wa shawara yin sahaba ce. sahaba mutu kunna na iga abdurrahman bin auf na ci yau shawara ga ila mu yi da shi ne mai hajji yin zai ji zaka zafi ga yin yace na alawa la ba gani bai bula da shi ne riza mutu kacha asali ushe boyo ne ya gefi ci eh yi mu da hajji ya gwaba na ga yi tun ka bayi da a ca ga tun dundona qur'anu be yi ko hadisi be be gazan don do alu ne fo kiyama to ci gujan azaba na ko tuna nabi nan gazan don do elu luna so ko laje mu biyu na ke zauna la na so ko be ci za mu ci na to ya tun na ji zan don do ga su biyu da atare musamman ku da tuba ji kafi tuna so ci su be kiya ci ne to na ga gurguro ya ce bayani ya litafi yamman mu ci kon na bo so ci mu man na ji jin jima ya dini na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين